lafiyar su kalau injiriyar kalido assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da waraka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kaniwood daga nan gidan tv namu ne mdtv hausa allah shine allah kuma daga allah ba wani allah sai shi allah da muke bauta mutum bai da iko akan mutum dan uwansa tabbas za mutum na da iko akan dan uwansa mutum na tabbata da ba kawo yanzu ba saboda yawan mutanen da ke neman ku da sharri sai dai kash ubangiji ya bibita ku kan abubuwa da yawa ya kaddara za ku kasance cikin koshin lafiya tabbas Allah baya bacci kuma shi kadai ke da ikon gane ciwon cikin barewa Allah ya dawo da ku cikin koshin lafiya tare da dukkan musulmi baki daya Alhaji Ibrahim Kalu Yusuf Ata ya wallafa wannan rubutun a shafin shi na Instagram tare da wata Abubakar mai shaida da kuma ba da umarni a masana'antar Kano Alinu tare da wannan kalami sa'annan kuma da nuna cewar suna raye a duniya bayan an tabbatar da cewar ba sa dauke da wannan cuta mai yada garkuwar jiki cutar sarkewar numfashi kenan annobar da ta adabi duniya a wannan shekarar ta 2020 Allah ubangiji ya kyauta domin kasancewa da shirin kai daga masana'antar kano ku dana subscribe kana kuma kula tsakararra domin samun sabbin shirye-shiryen mun gode AMD TV Hausa ta ku Give <laughs> is such a and Mom. I need to be there. give her, give her.